بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 58 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf فضل الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نجدا كذلك نصرف الآيات لقوم يذكرون يوكم زام متاكي فرقا آية تهم سند تر ديدي فضل الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا حقيقة من أيقودا نوحا النبي نوح عليه السلام إلى قومه زوى متعنسا فقال يتي دسو يا قومي يا قوم تانينا اعبدوا الله كبوتا تاما الله ما لكم من إله غيره ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din bin raf'i yawa ra'un din rufa na mahallin sa wa qur'a a wata qira'a ma lakum guda biyu kirawoyi ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lisan da yin sarra sai zan to sifa li ila sai zan to ghairihi kamar siffa ne na kalmar ila min ilahin ghairihi ilahin المنقود سيزنتو غيره كما كنا كو إله الموصوف غيره سيزنتو الموصوف abin da yake da suke na ubudu Allah ku bauta ma Allah ma min ilahin ghayr ba ku da wani abin ta bisa ga tantance inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ne ina ji muku tsoron azabar wani ne mai girma in abatum zairahu idan kuka bauta ma wani sa wannan yini mai girma huwa yawmal qiyama huwa yawmal qiyama shine yini na ranar tashin kiyama anan haka wannan kissa annabi nuhu alaihi salam idan an zo jerin annabawa ana fara da ana fara ambatai kamar yadda ana aka fara da shi haka cikin suratul hud ma aka fara da shi haka cikin suratul mu'minin aka fara da shi dan shine farkon manzo a bangasa ne farkon manzo a bangasa kafin annabi nuhu alaihi salam an samu karni goma shekara ɗari ɗai ɗaya har goma dubu ɗaya kenan ba taɓa yi shirka ba a bangasa haka abdullahi dan abbas da wani cikin salaf suka tabbatar mutanen da aka turo wa annabi nuhu sune farkon mutanen da suka fara shirka tun daga kansu aka fara turo manzanni ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya cewa kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin sai ubangiji ya turo da manzanni annabawa masu bishara da gidan aljanna masu gargadi da gidan wuta da wanda yasa farkon sa annabi Nuhu karshen sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya da shi sai annabi hudu kisar shi za ta zo baya da shi sai annabi salihu kisar shi za ta zo baya da shi sai annabi lot tare da ibrahim zuwa haka kuma aka yi ta turo da annabawa shine Allah ke sunna arsalna rusulana katra kullama jaa ummatan rasulu haka zabu fa atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahadith fa budan liqaumin la yu'minun muka turo da manzannin mu daya bayan daya yayin da kowace al'umma manzo ya zo mata sai ta taurin kunne ta kiban abin da manzon ya zo Allah sai muka bibici sashi akan sashi wajen halakarwa faja'alnahum ahadith muka mai da su labari abin tattaunawa a mazauna ta hira shine ahadith jam'i na uhudusa wato abin yi wa dariya ma in ana tattaunawa fabu'udan liqaumin la yu'minun to kin sara annabi Nuhu ta zo anan kabe da muka fada da suratul hud da sauransu a sauran wuraren da ta zo duk inda za a bude akan ce wala kad arsalna cikin suratul hud wala kad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah zuwa haka kuma cikin suratul mu'minin wala kad arsalna nuhan ila qaumihi kima haka aka kai wala kad amma anan sai aka ce laqad arsalna menene hikimar sanya wawun a wurare guda biyu da kuma cire wawun anan guda ina abu zakariya al-ansari ke cewa hikima wallahu alam a sauran wuraren zaka samu tuffar ma'qufatun ala ghairiha da haka sai a akwai bukatan a kawo wawul a aqaf kenan amma a nan gurin kissar ita aka fara zance da ita ba asafin da aka yi kan wani abu da haka baya bukatan kawo wawul da ta ce laqad arsalna nuhan ila qaumi to me kuma aya ta قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال الملأ إذا أنت الملأ وتو ما تمت أي أتكين gaggan attajirai da kuma masu mulki da kuma manyan malamai waɗanda suke da faɗa a ji a gari su ne almala'u wanda yake da cewa wajen duk wani kuduri da za a zartar a fada ko a cabinet na gwamnati to mala'u ke qala mala'u sai waɗanda suke ababen saurare ko shugabanni suka faɗa min kaunihi cikin mutanen annabi Nuhu suka ce da shi inna naraka fi dalalin mubin lalle muna ganin kai kana cikin fata mabayyana haka kafare suke kullum sai su tuhumci hankalinka wai kai da kake kan tafarki wanda da ci wai kai ne batacce su da suke ka gafarci wai su ne wayayyu kai kai ne dan kauye su su ne yan binni haka nan kafare take tun daga farkon su a yanzu wannan su ne kafaran farko a bankasa da abin da suka ce inna la raka fi dalalin mubin haka kafare lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce law kana khairan ilayhi wa idh lam لم bihi fa sayquluna hadha sabqun qadir haka annabi hudu suka ce masa inna ma raka fi fasahatin wa inna min al-kadhibin haka dai duk zaka gani sunnar kafirai kenan su fada abin wato riko da addini sai a dauka shine gidadanci wanda kuma ya ya fantare ma Allah shine wayayye mai ci gaba ta fuskar tunani da kokolwa kaga sunnar kafirai ce tun da haka riko da addini kuma shine gagarumin wayewar sanin ya kamata kenan shine riko da addini shine riko da addini suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin kana sai ce da su ya kaumi ya kaumi ya ko mutane na laysa fi dalalatin babu wani dangin barna guda daya tare da ni malaki wahidatun idan an ce dalala wato barna guda daya dalal kuma suna ne na jinsi wanda yana iya daukan ma'anan jam'i so sun ce muna ganin ka cikin fata mabayyani ma'ana shi kuma sai korewa kansa ko da fata daya baya tare da ni ballantana dangi na fata ballantana jinsin fata an gane ku shine laysa bi dalalatin malaka hiya ammu min ad-dalal ya fi gamewa wajen korewa sama da yace laysa bi dalalun dan da yace laysa bi dalalun sai zanto ma'anarsa ba ni da barna mai yawa ma'anarsa yana da mutanen kadan amma laysa bi dalalatin ba ni da barna ko daya kaga wannan ya fi mutuka wajen korewa fa nafiha ablagu min nafihi kore dalala shine yafi sama da kore dalala ta fuskar Allah laysa bi dalalatin ba barna ta tare da ni walakin ni rasulun ni dai kawai manzo ne min rabbil alamin daga wurin ubangijin halittu shine Allah ta أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم قراءة وتقراءة أبلغكم وتقراءة أبلغكم إذا أنت أبلغكم تظل ماضي أنت أبلغ mudari'i yublibu mazarin sai zanto mai ibla amma idan an ce ballaga mudari'in sa yuballigu sai zanto mazarin sa shine ne tabligh tabligh uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sako ne daga wurin ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina tsantsanta nasiha gare ku idan an ce nasiha shine kokarin tsarkake abu guda biyu tattare da dan adam tsarkake zuciyarsa da tsarkake ɗabi'unsa wannan dama kalmar nasiha an ciro ta ne daga annusu a larabci annusu kuma shine istikhlasu shay'i tsantsanta abu ko tace abu an gane ku? wa an lakum ina mai nasiha gare ku ma'ana ina tsarkake zance gare ku maganar da idan kun bi za ta zanto gyaran zukatan ku za ta zanto gyaran ayyukan kuma ina yin ta ba dan kowa ba ce dan Allah shine ma'anar wa an lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma yana da wata eh, masaniya min Allah daga ubangiji ya sanar da ni wani dangi na ilimi ma la ta'lamuna irin abin da ku ku sani ba ai a'lamu bil wahyi min Allah ma la ta'lamuna min al-umur al-atiya ta hanyar wahayi na san irin ku sani ba daga cikin dangin al'amurra masu zuwa أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم شيء ينزل فيما مكنه أن جاءكم ذكر من ربكم دم وتجرقتي a زومكم تقولوا أبنجدكم ala rajulin minkum wannan gargadi ya gangaro ta hanyar wani mutum ɗaya cikin ku li yunzirakum dan ya gargade ku al'azab wato azaba illam tu'minu in ku imani ba yanzu wannan abin mamaki ne wai sun mamaki suke dan mai da Allah zai turo manzo sai ya turo dan adam wannan shine abin mamaki duk kafirai su ma wannan wata rukuta ce da kafirai suke ittifaki akai akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nas wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin wato mamaki mutane suke yi wai dan an turo da manzo daga cikin su an zaɓi dan adam an bashi manzanci a cikin su wato suke a turo mala'ika kisa kafaran maka masu kanin cewa annabi in inkari dan mai mala'ika bai zo tare da kai ba wa qalu lana unzila alaihi malak dan mai mala'ika bai kasance tare da shi wajen isar da manzanci an gane ku to shine yake ce musu a wajibtum yanzu ma maka kuka yi an ja ku zikirin min rabbikum dan gargadi ya zo muku wa'azi ya zo muku daga wurin ubangiji ala rajulin abisa harshen wani mutum daya min cikin ku da Allah ya zaba li yundarukum da ya muku gargadi walitattaku kuma an yi hakan ne domin ya zanto kun tsorafi ubangiji ta hanyar yin umarni da nisanta daga abin da ya hada wala Allah kun ko a iya muku rahama ma'ana dan ai muku rahama ya zo na shine abin mamaki a wurinku sai فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين التي فكذبوه sai suka tsare shi annabi Nuhu alaihi salam fa anjaynahu sai sai muka tserar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da cikin jirgin ruwa wa agharqana allazina kazzabu bi ayatina muka dulmiyar da waɗanda suka karyata ayoyinmu innahum kanu qauman amin domin su sun kasance mutane ne waɗanda suka makance wa gaskiya shine amin daga al'ama ne makanta amma nan ba makantar ido ba makanta ta zuci makantar zuci kuma shine kafirci fa inna allata amal absar wala ta'mal qulub allati fi sudur wannan ita ce mafi munin makanta ya kasance zuciyar ta makanta to anan gudun kaga a take ta kawo kissa duk muke san kissar annabi Nuhu da tsawo sai ya koma wurare guda biyu zuwa uku wuri na farko suratul hud ba inda ta zo gaban nan wuri na biyu suratul nuh alaihi salam na biyu mata wajen tsoro wuri na uku cikin suratul shu'ara nan ma an kawo ta dan tsawonta amma duk sauran wurare an kawo ta ne a gajarce manufa da kissar ta mai mutu dan saboda izina da kiski shi shine farkon manzo da aka turo a ban kasa so ne farkon al'umma da suka fara sa shi yasa da suka kafirce sai aka yi musu azaba ta sama ta kasa ta sama ga ruwa yana zuba ta kasa ma ga kuma idanun ruwa duk suna zuba ubangiji ala ya dulmiyar da su ya halakar da su ya samar da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani da shi ta cikin kwale-kwale ta cikin jirgin ruwan da aka sa yi lokacin da yake jirgin ruwan ma izgili suke masa kullama marra mala'un min qawlihi sakhiru minhu qala in tasfaru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfarun take fa sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yuqdihi wa yahillu alayhi azabun muqim idan suka masa izgili ce za ku gane za mu yi muku izgilin irin yadda kuke mana izgili da sannan za ku gane wane ne azaba za ta zama sa wanda za ta kunya shi a gidan duniya wane ne wanda azaba madawwamiya za su tabbata a gare shi haka suka fi gaba da yi yana jirgin ruwan safin suna izgili hatta idza jaa amruna wa farat an-nuru qulna min fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana وما آمن معه إلا قليل التي هكا الأمر يتبقى لكم سواء أري زوا لوكتين دا الأمر يزو al'amarin mai al'amari na azaba sai ubangiji ta'ala da yayi izina da zuwan azaba kafin ta zo da mintuna aka ce annabi nuhu in min fiha min kullin zawjayn ithnayn dauki dukkan dangi biyu cikin halittu mace da namiji cikin tumaki cikin awaki cikin rakuma tantabaru kaji zabi yan adam waɗanda dai Allah ya nufin tsiran su dauki kowane halitta ka dauki aure ka sa a cikin jirgin ruwa wa ahlaka haka dauki iyalin gidanka waɗanda suka ce ahal anan gurin waɗanda suka yi imani da dauki waɗanda suka yi imani da kai ko iyalin gidanka illa man sabaka alaihi alqawlu sai fa wanda kalma ta riga ta riga ya kansa cewa da shi za a gama kamar matar suke da ɗansa. wa man aman wa ma ka dauki kuma dukkan wanda ya imani ka sa cikin jirgin ruwa Allah ce wa ma amana ma hu illa qalil ba wanda ya imani shi cikin mutane sai kaɗan yazo suka hau jirgin ruwa wa qala kabu biha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim akai bismillah aka to in za ka hau dabba yanzu kima bismillah majriha wa za ka hau haka wadanda suke cewa ba su bin qur'ani ba tare da sun duk hadisai da suke fasara abubuwa in zaka hau dabba Za ka hau mota Za ka hau jirgin sama zaka yi bismillah bismillah ba suka karasa ar-rahmanir rahim bayan ka riga ka zauna a kai سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا تمام مترين وإنا إلى ربنا لمنتقين بسم الله النبي تصوير كده سكة هو سكة في جيك الوية تبدس وهي تجري بهم في موج كالجبال أنا تفيها تكين واتو أنا تنجا إجي الوا إن كهم وجو جيوان دكذي سكتا تونيكين بلي من دوسي ونادى نوه لابنه دي دي لوكة الجوايا صالحة بوكي ده أنه بنوه يبتكوه أما قد أنسى عليه sai ya kira ɗansa da babban murya domin annida kira da babban murya ke wa kana fi ma'azilin yana can gefe guda yace ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma alkafirin zo ka hauta da mu ka zanto cikin ka qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ya ga wani dutse sai in ma na hauta wurin na tsira zai kare ni daga ruwa qala la atima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughrakin yace kai kanka yau fa ba wanda ya isa tsira sai wanda Allah ya ji kansa kafin su gama mayar dawa da juna bayani ala bainahum al-maut wata irin igin ruwa ta tsiri ta raba tsakanin su shi baya ganin san dan ma baya ganin fakana min al-mukratin sai ya kasance cikin waɗanda aka bulmira a ruwa wa qila ya ardu la'i ma'ak wa ya sama'u asli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi وقيل بعد للقوم الظالمين يا سلام وقيل في أكسي وهي رواية تسكي وعند الله أكسي يا أرض يا كي كسا كذا منادى مفرد يا أرض ابلعي ماءك هديئي روانك ويا سماء أقلئي يا كي سما كامنك وهي إسا وجن ملكي زيوة ثمانية طاوة كوي وكسا طاوة كان تفي أمر نسا بابك في الله wa ghibal ma'u sai aka mutsar da ruwan ba ka wanda ya nutsar da shi ba kudar ubangiji kenan wa qudiya al aka sarkar da al'amari na mutuwar kafirai gaba daya wastawat alal judi ruwan ya tafi jirgin ruwan na zai tafiya inna safinata la tamshi ala yadi ajirgin ruwan tafiya akan fasu wastawat sai wannan jirgin ruwa ta daidaita alal judi kan wannan da ake kira al judi wanda dan a yanzu na cikin kasar iraq da an riga an kammala me san ta jin ya tabbata ga waɗanda suke azzalume masu shirka kike ne kafirta wuce innahum kanu qauman amin sun kasance mutane da suka makarce wa ta na gaba وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا على الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفر إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين وإلى آد زوج آدى أخاهم هودا من سورة أوانس أنه هود عليه السلام قال في سيد يا قوم يا قوم تانينا اعبدوا الله وبوت قام الله في كتي ما لكم من إله غيره باكو دونا أبن بوتا بسا بسنتنتا سيكي الله بسا banda ji ba wani abin bauta a ban kasa wanda ya cancanta a bauta masa a fala ta takuwan shi yanzu ba za ku tsorace Allah ba ta hanyar bin umarninsa da kiyaye dokokinsa wannan shine kiran annabi hudu alaihi salam ta fuskar tarihi shi ya biyo bayan annabi nuhu an fahimta ko waɗansu malamai suna nuna annabi nuhu an turo shi ne a wannan lokacin zuwa ga duniyar zamaninsa waɗansu suka ce an turo shi ne zuwa ga ƙasar iraq da abin da yake daura da ita cikin mutane amma annabi hudu an turo shi zuwa ga mutanen a an gane ko al-ahqab kuma wani yanki ne da yanzu yake cikin kasar Yaman to da aka turo shi ya musu wannan wa'azi yace da su ku bauta da Allah ji kadai far irin yadda manzon da ya gabace shi ya faɗa kana malau allazina kafaru min qawmihi sai waɗanda suka kafurta cikin manyan mutane na al'ummarsa suka ce da shi inna lanaraka fi safaha mu fa muna ganin kai kana cikin wauta shine safaha wato tunani mara kyau shine wauta wa inna lanazunnuka min al-kadhibin kuma lalle mu muna zaton ma kai ƙarya kake fi da'awar risala cikin da'awar manzanci din da kai haka suka ce kada shi kuma sai ce ya kawo mai ta bi safa ya ku mutane da babu wata ta tsirda walakin ni rasulun min rabbil alamin sai da ni manzo ne daga wurin ubangiji na wato kun ga anan ana nuna mana salon da'awar annabawa annabi nuhu da suka ce da shi kana cikin fata bai rama ba sai ce ya korewa kansa wannan fatan in an zagi mutum baya rama ake inna lamraka fi dalala sai ce ya qaumi laysa bi dalala mutanen annabi hudu suka ce nala la naraka fi safaha yace ya qaumi laysa bi sai korewa kansa abinda aka jingina masa ma'ana idan mutum ya zage ka ba za rama ba kai mai da'awa abinda kake dogaro da shi shine dalilai na shari'a kitabullah wa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma zagi da habaici duk wanda ya aibata ka to ya kasa abin da zai baka na dalili ne sai ce maka dogo ko ce maka gajere ko ce ma fari ko ce ma tsololo ko ce duk dai zai fi da zai zage ka ba abin da zai faɗa amma in ya isa a fagen ilimi to sai kawo dalilai na shari'a da suke nuna gaskiyar abin da yake kai rushewar abin da kai abokin magana ta kake kai da duk wanda ya kasa wannan ba abin da zai zaki yace da su dai sabi safahatun walaki ne rasulun rabbil alamin ni manzo ne daga wurin ubangiji na daga nan fa uballighukum risalati rabbi yace na sanar muku da sakon ubangiji na ba karanta أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال واتو ايه تكبر السيمة السيمة بين لي فلا سورة صلاة ina isar muku da sako ne daga wurin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni a gare ku mai nasiha ne mai tsantsanta muku gaskiya kuma amintacce wanda cikin abin da nake isarwa ba zan ha'ince ubangiji ba cikin abin da ya kallafa mu ba zan ha'ince ku ba ku kanku wajen gajiyawa in ki faɗa muku gaskiya amin amin ta ke ai ma'amunan Allah risala abin amincewa ne ne dangane da sakon da aka turo ne a kuma an sun zikirun mai rabbikum yanzu mamaki kuke yi dan wato gargadi ya zama ku da gurin ubangijin ku a laran minkum a bisa ga harshen mutum ɗaya cikin ku liyon jirafa wanda aka turo dan ya gargaɗe ku wannan abin mamaki ne wadkuru ku tuna fa idza ja'alakum khulafa yadda ubangiji ya sa ku zanto mamaya kasa aka halakar da mutanen annabi nuhu ko aka tsora ku ku zanto halifofin su a ban kasa min ba da min ba da kawmi nuhu wato bayan shudewar mutanen annabi nuhu alaihi salam wa zadakum kuma ubangiji ya muku dadi fil khalqi wato a cikin halitta basatan wato yalwata ku wato alama a tsatso ya ba ku sama da abin da ya biyo mutane annabi nuhu ta girman jiki ko karfi ko lafiya to ba mutane ne masu karfi kwarai da gaske Allah yi su da yalwataccen jiki da karfi shi yasa suka yi girman kai saboda karfin su fa ma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ce su adawa sun yi girman kai a ban ba tare da gaskiya ba suka rinka cewa wane ne ya fi mu karfi a ban kasa saboda karfin su ba dutse huda suke da hannu su yi gidaje alam tarkam fa'al rabbuka bi'ad ya ramadatul imad allati lam yukhlaq mislaha fil bilad ba a halittu kwatankwacin su ba a doron kasa haka Allah ji ba a halittu kwatankwacin su ba samudawa a bayan suke amma ko da samudawa kaga adawa sun fi su karfi to dawa saboda karfin su kansu hudu biyu suke to balantana adawa wa samudan lazina jabu sakara bilwa duk wannan yanayin da aka ba su kenan wato ainihin na karfin jiki da kazar-kazar shine ma'anan maza da kuma Allah ya muku tafi fil khalqi wajen halitta basasan wato ya ba ku yalwar jiki shine kuwatan wasulan ga tsawo ga kuma wato ainihin girman jiki to wajen tsawo da girman jikin su ana ta siffanta su da tsawon da ya wuce hankali cikin kisoshi Isra'iliya to duk waɗannan dai kisoshi ne sun da tabbata lalle suna da karfin jiki so da dabbari waɗanda suka zamani da Annabi Musa alaihi salam wanda aka ce Annabi Musa da mutanen sa su dinsu yake su su kore su daga baitul maqdis su zauna a wajen su ma dai masu girman jiki da haka sai waɗansu malaman tafsiri suka mai da wurin wani wuri na yaɗa Isra'iliya sai an samu mutum mai girman jiki wanda saboda girman jikinsa wai da aka yi ruwan tsufa na ma a lokacin annan nuhu shi ma alwallan ta ruwan ya kawo masa da sai wannan aika san ƙarya ruwan da yake ta sama ta kasa ya haɗiye duwatsu gaba ɗaya dan annabi nuhu yace zan hau dutse sai ina a sai da wai saboda girman sa ne kwanci ya wuce dutsen ma ma alwallan taro ruwan ya kawo masa duk wannan yake so ne marasa asali hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman halitta shine annabi adam annabi adam kuma tsawon sa gaba ɗaya zira'i to duk wanda ya biyo bayan sa kuma ana rage halitta ne har ya zuwa yau to dan saboda haka sai zanto kenan waɗanda za su biyo bayan su cikin adawa ne mudawa ne samun dabbari ne dukkanin su dai ba za su kai zira'i cikin ba to wanda ko bai kai zira'i cikin ba ko na zai kai har ya haɗe dutse gaba ɗaya an gane ko ma'ana dai Allah ya ba su girman jiki sai yake tunatar da su wannan ne ma ta ubangiji sanya ku halifofi a ban kasa Kara muku yalwar jiki da lafiya sama da waɗanda suka gabace ku da haka wannan ni'ima ce fadkuru ala Allah da haka ku tuntuna ni'imar Allah ta ta'ala da muku ai ni'amahu ni'imomin sa bi shukri alaiha ta hanyar godiya ga wannan ni'imomi bil iman godiyar kuwa za ta yi ne ta hanyar yin imani bima ursila bihi ilaykum da irin abin da aka turo muku na sako ko annabta idan kuka yi haka la'allakum tuflihun ana sa ran za ku rabota ko kuma domin ku rabota ai tafuzuna فكانت فطرتهم مثل فطرة من قبلهم sai ya zanto fitara ɗinsu tamfar fitara ɗin waɗanda suke kafin su mun jamidatun an tafakkur ta riga ta daskare babu tunani ta tare da ita fitaran wa tadabbur babu wato ɗaukan izina in ba haka ba ga wani ya kafirce an halaka shi ya kamata su dauki izina kafir amma ba su yi wannan ba قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع قال قد وقع عليكم من رب ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالوا سيسك فتاة للإجابة dan saboda su mayar masa da martani kan abin da yake da su bil istihza'i ta hanyar yi masa iski. suka ce abi sana lina abdullah yanzu mu kasulun zuwa wurin mu da kai shine dama dan mu zo ka Allah wahada muki kadai su gafare ba sa inkarin abin da Allah in har za a hada shi da wani abin da suke inkari dan me za a ci shi kadai amma a bauta ta masa a hada da wani wannan babu laifi su a kundin su wannan shi suke bukata wai sauran allolin kanana ne sun yadda Allah shine babban ko ba a iya zuwa wajen babban sai an bi ta kan kanana yan aka ce duk a kyale kananan to sai to anan rigima take ba wai fitan da sai da Allah dukkan su sun yadda akwai Allah galibin kafirai sun yadda akwai Allah kafiran da suka yi inkarin Allah ban kasa ba su da yawa A na ajitana lina abudallahi wahdahu kaji fa kalbar wahdahu yanzu ka zo idan mu bauta Allah shi kadai da za a bauta masa a bauta wani kenan ba su da inkari wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu kyale abinda da iyaye mu suka kasance suna bauta sama wa ka'annahum istaqallu al-muhawara su suna ganin ma a tsaya a tattauna da shi wannan bata taso ba ma a hudu tare da annabi hudu ba wani abin nan tsaya a tattauna da shi wasta ajalla aba suna ganin cewa ai maza a kawo musu azaba ma in yana ganin akwai alladhi yunziruhum bihi irin azabar da yake yake tsoratar da su da ita wa qalu suka ce fata na bima ta'iduna kawo mana irin abin da kake mana alkawali bihi da shi mana azabi na azaba in kunta min sadiqin in har ka kasance cikin masu gaskiya sai kaulita a cikin maganar ka da kana ina ganin akwai ana tattauna ma wannan ba magana ba ce to kafin a zo nan gurin da sun tsoratar da shi akan cewa za su in in babba zai bata farkin su ba na yarda da abin da suka yarda da shi na baban bauta to suna jin tsoron wata musiba za ta same shi bayan duk yayi wa'azi bayan duk abin da ya faɗa a baya da wani wanda an faɗe shi a wadan saurare ba faɗa a nan gurin ba sun suka ce hudu ma zai na bi bayyana har yanzu ba kawo hujja ba wa ma nanu bi tariki alihatina an qawli mu ba za mu kale an mu ba kawai dan ka zo ka mana magana wa ma nanu laka bi mu'minin ba ba za mu imani da kai ba in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu tsammanin mu ma alloli ne suka yi fushi da kai ka samu takuwa da motsuwar kwakwalwa shi yasa ka zo kana ta abu ta Allah kika babu ai saraka da bi usmi billah wa ashhadu anni bari'un mimma tashrikuna min dun fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasihatiha in rabbi ala siratin mustaqim haka yace da su na mayar da Allah ya zanto shaida kuma ku ku zanto shaida kan cewa ni abin da yake tattare da cikin zuciya ba ruwa na da duk abin da kuke bauta na barranta ga barin in har kuna ganin sun isa suna da siffofi na kamala na su bayar ko su hana na kajewa da rayawa na saukar da ruwa ko kasar da shi in kun da suna da wannan siffofin to daga yau na kalubalance ku faki duni da ni an kuyi mun kowane irin kai da ku da allolin ku sun mala tun zurun ba na so ka taurara da Allah da da na yanzu da babba da karami duk su haɗu su taron dangi su mun wani kai su jarrabe ni da masafara. ko ciwon haƙori ko ciwon kai sun mala tun zurun kar ku yi mun dako daidai mun minti ɗaya kage da annabawa suke saboda cikar tauhidi yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbukum wanda na sakankance da zuwan agajin sa shine Allah ubangiji na ubangijin ku ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wata dabba a ban kasa idan an ce dabba ya shafi har dan adam ne domin asalin dabba daga dabba ya dibbule dabiban wato tafiya a ban kasa yasa Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wanda har dan adam ya shiga ciki dukkan abin da ke ban kasa Allah ya halitta shi daga ruwa sai kuma ya zo ya farra'a su wato ya resantar da su kamar man yamshi ala batnihi kamar me kenan maciji wa minhum man yamshi ala rijlai kamar wa kenan dan abin da sauran su wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya kan kafa hudu kamar tumaki awaki shanu kuma to kuma sai ya kalku Allahu ma ya ta sauran suna da yawa wannan misali da mai tashi da tuffuki da mai kafa sama da hudu shine kenan zuwa abin da ya sama wannan kuma ya kalku Allahu ma ya ta inna allah ala kulli shay'in qadir da ko ne kan komai to kaga dai mahallin shahid shine an ce dabba kaga ma min dabba ba wata halitta da ke ban kasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha sai Allah ne ke rike da zankwanta wato shi ke rike da goyanta shi ke da iko wajen sarrafa inna rabbi ala siratal mustaqim bayanin da Allah yake bayani ne ta farke madaidaici to haka haka yake musu wa'azi har suka kiji to daga karshe suka zo suna faɗa masa wannan magana dama ka zo ne kawai dan aga Allah shi kadai in ma wannan ne karka tsaya ka ɓata lokaci wajen sana da mu fa ta nabi ma ta yi tunanin kunta min sadu kawo mana abin da kake mana kawai na zaba in har da gaske to wannan shi ne tsabar kan garewa kenan mutum ya kalubalanci ubangiji ya kalubalanci annabi da Allah ya turo kanta wai a kawo masa azaba amma da kafiran maka suka yi lokacin da suka suka ce ajilla na qitana qabla yawm al-hisab gaggauto mana da rabon mu in dai har wato kai da kake kake kafin ranar sakamako ta zo to daga Allah mai hakuri ne baya kama su sai lokacin da ya ga dama ba su lokacin da suka bukata yasa annabi da kansa yake tayo da al'amarin hannu na ke da an kare magana da suka ce a kawo azaba ita lau an matan indi jiru na bihi laqad al-amru bayni wa bainakum da a ce a wuri na abin yake taskar azaba a hannu na take na in azabtar da wanda na so sai da yanzu an gama al'amari da yanzu ba ku kuke magana ka ji fa da hakurin annabi an kai bango sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai nuna maka cewa har yanzu yana a matsayin Abdullahi kuma Rasulullahi wato baya da wani makulli na taskar azaba ko rahama a hannunsa komai yana hannun Allah ta'ala shi kadai dan saboda kamalar Allah da cikin mulkinsa qala kad waqa alaykum min rabbikum rizqun wa ghadab annabi hud alaihi salam yace da su kad waqa alaykum min rabbikum hakika ya auka kanku ya wajaba akan ku min rabbikum daga wurin ubangiji ku abinda ya wajaba akan ku rijsun shine azaba wa ghadab da kuma fushi daga wurin ubangiji atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha yanzu jayayya kuke da ni da musu kuke da ni fi a cikin waɗansu sunaye sammaytumuha waɗanda ku ne kuka sa da kanku antum wa aba'ukum ku da wato ainihin iyayenku ku ne kuka raɗa waɗannan gumakan naku suna ku ne ko ga dama kuka ba su siffa din irin wanda kuke so ku ba su ba Allah ne ya ba su to cikin ku waye sawa Allah suna wato wannan ke nuna kamalar Allah da na kasar duk wanda ba Allah ba domin na ubangiji ta ala babu wani mutum cikin mutane da ya samu suna dan babu wanda ya san shi wallahi yuzuna bi jahmin ilmihi illa wala yuzuna bihi ilma يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما ba ma iya sanin Allah sunansa Allah in ba dan ya faɗa ba ta fuskar wahayi ba za mu iya gane Allah sunansa Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mumin sai in ya faɗa ta hanyar wahayi amma dukkan wani salihin bawa da ke ban kasa baban sai rada masa suna to wannan sunan da yan adam suka sa ta yaya zai zama kamala daidai da Allah wannan sifar da dan adam yake tare da ita ta yaya za ta samu kamala daidai da kamalar Allah ba zai yiwu ba da haka sai atujadiluna ne fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah ma nazzala Allah biha min sultan da dai Allah bai taɓa saukar da wahayi ba kan abin da kuke yi kai na barna din na danganta masa kishiyoyi bai taɓa saukar da hujja ba ban tajiru na haka ku saurari abin da kuka yi da'awarsa a kawo muku na azaba in ne ma kun min almuntazirin ina nan tare da ku cikin masu dako yayin da azabar da za su zo gare ku Eh, zalika wato ina jiran wannan azaba ta sake muku bi takzibukum iyai sai da ko kare ta ne fa ursilat alaihim ar-rihul aqim malaka sai aka turo musu ar-rihul aqim wata iska ne an ce mata al-aqim dan saboda lafazin al-aqim ana amfani da shi ga mata da ba ta haihu. to iska kuwa haihuwar ta jini ya zanto tana dauke da rahama da aka ce ba ta haihuwa mai take mai ke cikin ta kenan azaba ce rihul aqim ita ce rihul afiya ita ce rihan sarsaran fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum azab al-khizy fil hayat ad-dunya wal azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun aka yi kwabutar iska wanda ba abin da ke cikin ta sai azaba kai kwana bakwai tana zuwa fakarha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma wato dana ne guda bakwai yini kuma takwas husuman mabiya juna fatar al-qawma fiha sar'a kaga mutane gaba ɗaya sun faɗi matattu mutanen ba sa kirguwa da daidai dubbai za ka ga jama'a nan gurin kawai ga kana iya kan ganinka sun faɗi matattu fa asbahu la yura illa masakinhum kazalika najzil qaumul mujrimin haka ubangiji ta ala ya tafiyar da su suka waye gari ba a ganin kowa sai dai gidajen su Allah bai yi nufin iskan ta rusa gidan ba dan gidajen su zanto izina ga wanda zai biyo baya su duk karfin su an rusa su ba wanda ya saura a cikin su ta Allah ce hal tara lahum min baqiya kaga saura a cikin su babu saura tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha iskar komai rufawa take yi ko me ta wuce ta kansu sun ta rufe amma gidajen sai Allah ya tsaye su ko rufin kwanan a yage ba rufin gidajen ba a yage ba amma duk duk iska ta illa kawai Allah ke kazalika najzi qawmal mujrimin haka ne nake saka wa mutanen da suke kafirai sai kuma yazo yace wala kad makkanna fi ma in makkannakum fi hakika mun ba su irin abin da ku ne yanzu mu ba ku duk wani ci gaba da kake tsammani a duniyar ka ta yau a karni na 20 na miladiyya to wanda aka yi a baya ya fi ne. da nasu wannan aya wa laqad hum hakika mun tabbatar da su a ban kasa mun ba su ci gaba da walwala da yaduwan arziki fi ma in makkannakum fihi cikin abin da ku ban ba ku irin sa ba duk duk siga mu ne yanzu da lantarki da kumbo da waye duk da mukai na wancan mana ba wajen Allah sam'an wa absara an ba su basira an ba su ji an ba su gani wa afida ga zuciya da take haddace al'amura amma fa ma agana an sam'ahum wala absara wala afidatuhum bi shay da kwakwalwar da kimiyyar da fasahar da kere-keren da masana'antu da karfin tattalin arzikin kasa da ji da gani bai wadatar da su komai ba yayin da suka rinka musu da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yasabiyun da haka duk wani cigaba da mutum zai gani a halin yanzu yayin ci gaba ne yazo sai yake kafirce ubangiji kawai dan adam ne ya samu ilimin kimiyya sai kafirce ma ubangiji dan ya ilimin zamani sai bijire ma ubangiji kar Allah ya ruwa da tafi cikin al'amarin sa wai shine zai gudanar da kansa da kansa kar Allah ya ce masa komai a'a kar ko kufan kar a ce masa yana da wayo yana da basira yana da hankali to Allah ya tsare duk waɗanda yake so shi mutane ne sun zo a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su yayin da suka bijire masa فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه سيما تقامر دع النبي هود عليه السلام والذين معه تعرفوا أن سكي إيمان لكي برحمة منا سبب رحمة مسمى من البرين إن شاء الله na qatana dabira alladhina kazzabu bi ayatina muka yanke kashin bayan waɗanda suka kare ta ayoyin mu wato qata'u dabir shine istisal kenan tuje su gaba ɗaya zanto babu sauran sa ban kasa ai ista'sallahu sai muka tuje su daga ban kasa wa ma kanu mu'minin ba su kasance masu imani ba fi ko da an kyale sun ci gaba da rayuwa ba za su yi imani ba fi ilmin Allah cikin ilmin Allah sallatin wa ila قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله مدعو كتين سكي أو كسا في كسا النبي صالح عليه السلام دا أكتورا زوا ثمودا وإلى ثمود أخاهم صالحا زوا ثمودا من تورا دنقوانسا النبي صالح عليه السلام قال سيتي يا قوم يا قوم تانينا wa abudullah ku bauta kama Allah shi kadai malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta bisa ga tantanta sai da'awar annabawa da iri dai tabbatar da tauhidi kafin a ce yi sallah azumi zakka haji dan sai da tauhidi ne sauran ayyuka su cikin قد جاءتكم بينة من ربكم حقيقة غاغار مرآية تازو مكو daga wurin ubangijinku wato abin da ake nufi da aya anan ita ce mu'jiza wanda take nuna gaskiyar annabi ga mu'jizar da yake nufi ga ayar da yake nufi hadhihi naqatullah lakum aya wannan ta taguwa ce ta ubangiji dan ta zame aya a gare ku an gane ko lakum aya dan ta zanto aya a gare ku halu amiluha halun amiluha ma'an al-ishara wato ayatan din nan da aka ce lakum aya wato kamar hal ne a sahibul hal din shine ma'anar da suke kunshe cikin ishara ismul ishara shine hadisi wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha lahum min safratin ayyanuha wa wani kalalan dutse suka nuna suka ce abinda muka saba a al'adance shine dutse ne baya haihuwa amma in ka isa kai annabi ne ubangiji ya fitar maka da taguwa sama ta kuma daga cikin wannan dutse suka nuna falalan dutse suka ta haka suke bukata idan an yi haka sun yadda su yi imani in ba haka ba su yadda ba ya roƙi ubangiji ubangiji ta ala ya fitar da taguwa da taguwa ta fito sai ta zama musu garari suna da ruwa rijiya da suke ɗiban ruwa a cikin su ta za ka ce to yanzu sun da kun roƙe ta ta zo dole ku raba ruwan yau naku ne gobe nata da haka yau duk wanda je hijja sai ya tsaye na amfanin yau da na amfanin gobe dan gobe ta zuwa za ta yi kaka gida ta zai ta sanya gaba ta ce hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bi su'in fa yasadakum adhabu yawmin yake cewa wannan taguwar tana da yini na na shan ruwa ko kuma kuna da yini na na shan ruwa da haka kar ku ce za ku mata addanci kar ku ce za ku far mata idan kun far mata azaba za ku sami kodi take mai girman gaske to shine abinda suka roƙa cewa a ayyana musu wannan tabo shi ne ke cewa hadhihi naqatullahi lakum aya kagowar Allah ce ga sanan gari ku fazaruha ku kyale ta ta akul fi ardillah ta ci ta sha fi ardullahi, wato a cikin kasar ubangiji wa la tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim kada ku ce za ku dumfare ta ta hanyar cutaswa sai azaba wanda take mai radade ta shafe ku idan kun yi haka sai ke musu واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سحولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم يتد سوى ذكروا كتنا وتنمر الله غريب يزيدا لكم خلفاء عند الله يتفق تبنتم مما يأكل أي أسكنكم يظنون لكم في الأرض سكن وانا سررين الدنيا تتخذون من سهولها قصورا وكنا لقاء min suhuliha daga cikin sahal ɗinta idan an ce suhul jam'i ne sahal sahal shine wurin da ba dutse ba kuna yin gidaje min suhuliha wurin da yake fili na ƙasa kuna gina kusuran manya manyan gidaje na kafaita shine al-qasru jam'in aw to qasur jam'in na qasr idan ja al gida na kafaita kamar irin gidan sarauta din ko gidan babban attajiri da zai ko gidan babban jami'in gwamnati da ya samu kuɗi da yawa wanda zai katin gida da komai da komai a cikin zagaye da katuwar katanga to qasr ke palace ke kuna rikar manya manyan gidaje taskununa ha da kuke zama a cikin su sai a lokacin asai wato ɗaya daga cikin lokacin. zafi Wasan tanhituna aljibala in ko lokuta ne na sanyi sai kuke huda kuke tsaga aljibala duwatsu buyutan kuma yadda su gidaje taskununa hafi fita wanda kuke zama a cikin su lokacin sanyi na hunturu wa nasabahu ala alhali almuqaddara wa nasbuhu ala alhali almuqaddara wato abin nan an ce buyutan aka masa nasaba dan ya zanto hal ne ana kaddara ta a matsayin hal ma'ana da yana tuna ne ku tuna neman Allah da ya ba ku basira ta gina wannan ta gina gidaje a irin wannan sifa lokacin gidajen sanyi kuna da ikon abin da za ku gina wanda zai kare ku daga sanyi lokacin zafi kuna da gidajen da za ku gina waɗanda za ku samu walwala da shakatawa ku samu da fuskan iska duk wannan ni'ima ce da ubangiji da ala ya mutu sakamakon ta shine da sai su gode masa da haka sai ce fazkuru ala Allah ku gode wa ni'imomin Allah ta hanyar bauta masa wala ta tawfil ardi mufsidin kar ku yi barna a ban kasa kuna masu fasadi halun mu'akkidun li amilihi wannan mufsidina din hal ne yana karfafa amil dinsa wato shine ta asau malaka fa innahum utu min an-ni'am ma utiya min ad wa ziyada wato irin ni'imomin da aka ba su shine irin nomomin da aka baiwa adawa sannan da ƙari ƙarin shine aya aya annaka allati saluha wato wannan taguwa wadda ba baiwa adawa ba su ويبدو أن الضعفاء من قوم أوامر مصلحية آمنوا به malai ke cewa idan abin da kissan za ta nuna mana kamar yadda ayoyin gaba za su nuna a sa masu rauni cikin al'umma cikin mutanen annabi salihu alaihi wasallam waɗanda babu wata maslaha guda ɗaya da za ta iya ɗaura su su haɗuri guda su iya yin wani abu don saboda rashin karfin sa dan wannan yaron wancan ne wannan yaron wancan ne ba su nasu na kansu amma tare da haka Allah ya arzuta su sun yi imani da shi fastaqbalahum ar-ru'asa sai shugabanninsu iyayen gidansu suka fuskante su alladhina yastadilluna alqawanin almawjuda fa indahum wanda kullun suke sunnantawa kansu wani tsari na gudanar da rayuwa da dan zalin na kasa bi kasu da suka fuskante su da nufin wato kautar da su a littibai qawanin jadida karka wannan sabon tsari da annabi ya kawo dan kowane annabi ya zo sai ya zo ya samu ga wani constitution da ake ayon amfani da shi wajen gudanar da jama'a ga wani tsari na siyasa ga wani tsari na tattalin arzikin kasa wanda ke cikin da zalunci aikin annabi idan ya zo shi ne rusa wannan tsarin ya kawo tsarin Allah wanda ke cike da adai dan tsarin Allah babu zalunci inna Allah la yuzlimu an shay'a walakin an Allah baya zalunta mutane amma mutane a junan su ke zalunta kansu yanzu idan aka zo za a yi constitution din kasa dan Allah tsakanin ku da Allah za a ce kowane dan kasa ya faɗi cewa a cikin wannan constitution din wanda suke zana zaunawa su zana tsarin mulkin kasa sun kai kashi biyar cikin goma na al'ummar kasa ko kashi ɗaya wasu kila kashi ɗaya ne cikin dubu jihar kano sai ka tura wakilai goma misali ko sha biyar ko a jihar jigawa haka ina ne haka to kano mai ɗauke da mutane miliyan biyar da ɗauriya aka tura goma su wakilci saura goma nan da za a ɗauka ko su zanto yan boko kaga dole su kare boko ko su zanto yan kasuwa dole su kare tsarin da zai tabbatar wa gaban kasuwanci ko su zanto sojoji dole ya kawo tsarin da masu aikin kamar za su ji daɗi ba ruwansu da talaka ba ruwansu da manomi ko marini ko dan arabiya ko gertai, ko baduku ba ruwansu da su bai san matsalolinsu ba to dan Allah dan ne ba zai kawo tsarin da zai zalunce su ba kuma su waɗannan mutane dukawa Gertaye, teloli ku ci gyara na in nace Gertaye na kuskure a Hausa a shi da ko ne ne da jami'in ne Gertai? ko ma wane ne daga cikin mutane da waɗancan za su wakilce su kaga ba su san matsalolinsu ba kuma su je su zauna a kashe musu kuɗi a naifin noga a abuja don su tsara wa mutane tsarin da zai shafi ƙasa gaba ɗaya mai mutane miliyan tamanin zuwa ɗari a kawo mutanen da su wuce su ɗari ko ɗari biyu a ce su tsara wa mutane su, don allah mai za su dole su yi zalunci ko da niyya ko ba da niyya ba in ba su yi shi da niyya ba za su yi shi da jahilci saboda mai san jahilci halin da ke ciki sun jahilci halin da manomin masara manomin alkama manomin shinkafa yake ciki a kadawa ko kura sun jahilci halin da mai kamun kifi yake ciki a can ga kusur tafkin shadi sun jahilci halin da mai kaza yake ciki mai kaza yake ciki kaga ba za su kawo tsarin da zai ji daɗi ba to kaga shine walakin nan nasu anfusahum amma idan Allah aka ce kawo tsarin da kai Allah ba shi halitta wannan mutanen ba ya san abin da kowa ke ciki ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ya san abin da kowa ke ciki da haka duk tsarin da zai kawo babu zalunci ba wanda zai kawo wahala duk tsarin da Allah zai kawo wannan shine karamin misali dangane da tsarin abin da shi yasa aikin annabawa da magadan annabawa za su zo ne su samu tsari da jama'a suke kai kishiyar na Allah ta fuskar siyasa tattalin arziki zamantakewar jama'a sai su tumfuke wannan tsarin don su kawo na Allah din to cire wannan tsari dan kawo tsarin Allah aiki ne ba na shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yana wa'azi a makka shi ba aka turo wa wahayi shi ne mafi fasahar duk mai fasaha a banka shekara goma sha uku kai ka fara gwagwarmaya yi shekara biyu ko biyar sai ka ɗauka lokacin jihadi ne shekara goma sha uku kila sai an samu mutum ɗari masu basira irin taka ba su kai basiran annabi idan da za a tara masu wa'azi ɗari su yi shekara goma suna wa'azi albarkan wa'azin su ya kai kwana goma na annabi <laughs> tare da haka annabi yi shekara goma sha uku a maka ya zo ya shekara goma a madina sai da aka yi shekara goma sha uku a maka abu ya gagara amma dai duk da haka a lokacin nan ba a samu an yanke hannun ɓarawa ba a maka ba a samu an yi kaza ba amma dai an samu an dasa aƙida mai kyau an dasa imani irin imanin da mutum ya iya barin gidansa da yake cike da kayan alatu ya daina kwana a masallaci kudin cizo da tsutsa su shi kuma ya haƙura da haka yana jin daɗin wannan rayuwar sama da rayuwa da yake ciki ta walwala ta fuskar dukiya a makka don rayuwar maka yana cikin kafirci nan kuma yana tare da imani wannan annabi ya ci nasarar dasawa a cikin zuciya wanda duka ga yana tafiya a ban kasa cikin sahabbansa ka ce qur'ani ne yake da kafa biyu abinda qur'ani yake ayi an yi wanda yake a bari an bari sai dan abin da ba za a rasa ba can da can tunda ba masu yi bane gaba ɗayan su amma bi jumlatihim ga halin da suka samu kansu da aqida ta da su sai aka yi hijira da aka yi hijira sai aka fara jihadi tun a shekara ta biyu tun da aka jira aka hijira to lalle za a iya jihadi to me yasa daga ranar da aka hijira ba a tafi jihadi ba sai da aka zo cikin shekara ta biyu saboda bayan an yi hijira to kuma sai a yi tanadi kafin a yi jihadi an samu tanadin zuci sai a samu tanadi na na makami sannan ne kuma za a iya yin jihadi to da aka yi wannan jihadi da aka yi jihadi sai dole musulunci ta abinda to yanzu yau dan mutane mani ba sai ta aiki ba ba sai da abinda ba a fara jihadi kai gab so su je ka kai hayya jihad ita kuma wajen zuwa ga jihadi kowa ya fita abin da yake da su abin da muke da shi na abinci musamman mu a kasar Hausa da mu samu ajiye abinci ba in ba manyan yan kasuwa da suke fuskanci shi a cikin su riba ba wanda yake da halin zai ajiye abincin wata shida a gida ba za ka sami su da abincin mako ba kila sai na mako biyu kullum sai ya je wa awo shi yasa dukkanin unguwannin mu ko ina akwai wurin awo to mutumin da baya da abincin mako daya a gidansa yana so a fara yaki to idan aka fara yaki ba za a buɗe kasuwa ba wato ba ka da daidai da abincin da za ka ci na wata ɗaya idan an fara yakin yesu za a ƙare kuma idan ka haɗa mutum ɗari ba mai bindiga guda ɗaya idan ka ga mai bindiga guda ɗaya har sashensa bai ishe shi ba ya operation na yini guda yana harbi bai ƙare ba har sashi ashirin ne da ya ƙare bindiga ta zama mai ite ko ka lalata ya ta fi ta amfani saboda ba har sashi sai sai ka ji hajji ina ta na imani ina ta na karfin kai ba imani kai ba kokobo kai ba abinci a gidanka kai ba bindiga kai baka iya harba kuri da baka ba yan an jefa ka a ruwa dutse ma ya fi ka fi dutse nauyi ba ta iya kaya ba to dan Allah ta za ka ke haji. kana akwai aiki a gaban ba karmi ba a takaice dai idan annaba sun zo suna son su kawo gyara mutanen annabi salihu shugabanni suna son su zanne na kasa na kasa kuma suna son su imani kamar yadda aya za ta nuna mana a gaba ayoyin mu da za mu tsaya a kan su sai Allah ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من وجه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ويقولي أنا كما جاء توامي لمبر موتا AA658 BNK da Allah ya rufe hanya zai janye motarsa da kan hanya AA658 BNK da Allah ya je cire motarsa daga hanya قال الذين استكبروا من قومه sai waɗanda suka yi girman kai cikin mutanansa suka faɗa da zina su da suka faɗa wa masu raunin wato talakawa ko waɗanda suke su shugabanta su ake yi suka ce da su liman amana minhum musamman waɗanda suka yi imani cikin su hatta alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ko kuna tsammanin shi annabi salihu manzo ne daga wurin ubangijinsa yanzu kun yi imani da wannan qalu sai suka ce eh inna bima ursila bihi mu'minun mu kan game da abin da aka turo shi da kimin yi bani wato iyayen gida suka tambayar yaran gida yanzu kun yarda tun kafin mu yarda yanzu ku kuna da ra'ayi na ku ce tun kafin mu ce suka ce kwarai mu kan mun yi imani cewa manzo ne kuma abin da zo da shi gaskiya ne sai suka ce qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين قال الذين قال الذين استكبروا ألوك تنسي وأن سكي سكي جرمان كيف سكتي إنا بما بالذي آمنتم به كافرون إن كن يدفع تمونا تبتر مكو دسيوا مومن كافر سيوا أبين لكو كي إيمان da haka ne faru fa a karon nakata sai suka je suka ture ko suka soke wannan taguwa din tunda da dama ya ce walaka masuwa bi in karku soke ta karku shafe ta da wani mummunan abu amma ba su ji ba fa akarun naka sai suka je suka soke ta to anan ya ce fa akaru kamar su duka suka yi tarayya wajen soke ta amma yadda al'amari yake mutum ɗaya ne ya soke ta amma da goyon bayan su saboda haka ko da mutum bai mummunan aiki ba goyon bayan da ke zuci shi ma kansa mummunan aiki shi yasa manzon Allah ke cewa wanda ya ga munkari ya ki abin da baki da hannu ko ya ki da baki ko kuma ya ki da zuciyarsa duk wanda bai kira zuciya ba ka kamar wato kuma ya tare cikin annabi dai kenan domin yadda aya ta nuna za ga nan gurin an ce ba aka ruce suka soke ta fa kazzabuhu fa aka ruha fa dan zama alaihim rabbuhum bi dhanbihim tamma an ce suka soke ta amma abin da ya faru kamar da sautu kamar ta ce wato nadaw sahibahum ta'ata fa akar sai suka kira wa abokin su dan uwansu wani wanda ya bi su taurin kai ta'ata sai karbi maki fa akara sai soke ta tare da goyon bayan su don haka sai aka jingina musu aiki fa akarun naqata sai suka soke wannan tago wa atau an amr rabbihim suka yi taurin kunne wajen barin umarnin ubangiji ba su aiki da umarnin ubangiji ba da ya turo musu ta hanyar manzon su shine annabi salihu alaihi salam wa ma ballagahum rasuluhum salih min al-amri wan nahy shine abinda annabi salihu ya isar musu na umarni da hali ثم استهزؤوا به har ma suka yi izgili da shi bayan sun kashe taguwar wasta ajalul azaba suka nema gaggauta musu azaba ta ajizan lahu suna ganin ai ba zai iya ba kamar su dan su gajiyar da shi wa suka ce ya salihu mata utina bima ta'iduna ya kai salihu kawo mana abin da kake mana alkawalin sa na azaba ala katli ha cewa in mun kashe ta wa tuna li amrika ko in mun saba umarninka in kunta minal mursalin in ha sai kana cikin manzanni na gaske to me fala wa qadathum wa ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum شرحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين الله كيف أخذتهم الرجفة لن تكفى وتئل الآوة تدجس الرجفة كنا الزلزلة وتجرجز الأتاكنا sai tsawa ta zanke su fa asbahu sai suka waye gare fi darihim wato a cikin gidajen su jasmina wato suna matattu ai ina ala sudurihim duk sun fadi sun yi rigingine wato sun yi rubuta akan kirjin su mayyitina matattu su sahibul faza wato ita girgiza galibi takan zo ne tare da firgici adatan al'adance wal jusumu dilalatul ajzi da aka ce jasimina sai al mutum ya fada a rubda ciki yana matacce wannan dalili ne bisa ga gajiyawarsa an al haraka ta yadda ba zai iya motsi ba jaza'an wifaqan fil masir wannan shine sakamako da ya dace da su ta fuskar makomar fatawalla anhu sai annabi salihu ya kawar da kai ya juya baya ga barin wa qala ya qaumi ya ku mutane na laqad ablagtukum risalatan hakika na riga na isar muku da saƙon ubangiji na wa nasahatu lakum sannan kuma wato na yi muku nasiha iyakacin nasiha ta gaskiya walakin la tuhibbuna nasihiyan sai dai kuma kai ku ba ku san waɗanda suke muku nasiha ta gaskiya Malamin suka ce me hikimar yi faɗi wannan magana bayan mutuwar mutane ne suka mutu amma zana cewa ya kaumi ya ku mutane na kada ablagtukum risalata rabbi ana isar muku da manzon ku ba in suka ce ya faɗa haka ne dan fadakarwa ga wanda ya saura cikin mutane rayayyu ko dan fadakarwa ga wanda zai rayu a bayan kamar mu maga irin abin da yake faɗa musu cewa ga kiyama musu nasiha ba su ji ba tare ga abin da ya faru sakamakon azaba yadda ya koma kansu to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tun ba harfi Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ya ya faɗakar da su ko ya nisan ya ce da su ai iyayenku sun yi wannan mutum mutumin ne dan su bauta musu to shine su suka daga da bauta musu to shine Allah ya tsoro annabi Nuhu cikin su to shine suke faɗa wa juna kar ku kyale wut kar ku kyale bus mu ba za a raba mu da wannan salihan bayin ba wato suna bautar su ne a matsayin salihan bayi shi yasa galibi duk shirka sanan ta fara shigowa cikin al'ummar musulmi waɗanda suke masu tauhidi amma sun jarrabu da salihin bawa shi salihin bawa salahar sa kai ba za ta amfane ka da komai ba sai in kai ka bi Allah abin da ya samu kasancewarsa salihi shine ya ba Allah sau da kafa to kai kuma babin sa zaka yi ba sai ka ba Allah din kai ma to amma ina amfanin ka bi shi ya bi Allah ya samu salaha ba wani ya bi ya samu salaha ya bi Allah ya ba annabin da aka turo masa a zamanin sa kai ma sai ka ba Allah ka ba annabin da aka turo maka a zamanin ka kai da shi dukkan kuma biya annabin zamanin ku to amma sai mutane su kuskure sai su kama salihin bawa su kyale annabi sai su bi salihin bawa su kyale Allah din ma gaba daya to wannan kuskure ke faruwa a da'awar cewa wani salihin bawa ne waliyin Allah ne yana da karamomi yana da falala to sai mutum ya bi shi da kyale annabi idan ka tana cewa wali yana da karama sai ka tana annabi yana da mu'jiza idan ka tana cewa wali gata ne ga mabiya ɗarikarsa sai ka tana annabi gata ne ga dukkan musulmi waye fa faɗin iko waye fa annabi fa faɗin iko ke idan ka tana cewa shi wannan wali duk abin da zaka tana idan ka ce a duk makarata wannan wali ne ba zaka ce annabi bane ba sai dai ka ce jikan annabi to in jika na gari ne in kai masa tawaye ka bi kakansa sai damu ya za ce bi ka ce a ba zan bi ka ba zan bi wanda ya girme ka ya haifi baban ka shine kakanka shine abin bina kaga bai kamata ya damu ba in dai da gaske ne salihin bawa ne in ko har aka ce to ai wali ya fishi suke yan hada dariƙa su da ta wani to wannan wani ko da annabi ne in za su yi fushi ya zan to kishiyar annabi ke to duk irin waɗannan tunani ya kamata mutane su yi Allah fahimtar da mu wannan yake cewa wannan take addu'a da zai dinga yi dan saboda dinga rage masa sha'awa babu wata addu'a da za ta rage masa sha'awa abinda annabi yake ya ma ma'asharar shabab man istata'a minkum al ta falyatazawwaj fa in <laughs> fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil fard yace wanda ya sami yukon aure ya aure wannan shi ya furin masa ido kuma shi zai katangance farjinsa ba addu'a ba ne je ya aure in yana da halin yi wanda baya da halin yi kuma ya rinka yin azumin nafila akai akai don saboda shi wannan azumin nafila yana rage sha'awar mutum saboda haka babban rufin asirin kai dan sha'awa ta dame ka shine kai aure galibi waɗansu ba sa son su yi aure don saboda wahalar ciyaswa ko da ba yana da sana'a ɗin shi kawai bai saba bane ba a tambaye shi ce fare bai saba ba ga ya goyo doya a bayan makin <laughs> tsantsan miki riga a wanke komai a wanke komai da sauransu to bai baya son wahala to sai kin aure to kuma kai ba mala'ika bane dole kai ta aure abu to wannan kudin da za ka kashe wajen ciyarwa lada ne kake tara ma kanka lada ne mai tarin yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bin abi waqas cikin cutar ajali daga cikin abin da yake faɗa masa yake cewa ba wata cezuwa da zaka yi fi sabilillah ba sai an baka lada yace hatta loma da zaka sa a bakin a bakin matarka ciyar da iyalinka shi kanshi lada ne mai tarin yawan gaske saboda haka mai aure wanda yake a tambayi shi tefani a tambayi shi gishiri ya kare ba manda ba kuka ba daddawa ya fi gauro wanda ba a tambaye sa wannan akwai falala mai yawan gaske ko wahala amma akwai lada wannan wahalar ka sa mata kyakkyawan niyya dan inna mal amalu binniyat sai ka samu lada mai yawa da zaka more gobe kiyama shi kuma wanda ya more a nan gurin bai samu wannan ladan ba saboda haka kai aure in ga da halin yin aure kuma shikenan sai ka abin nan sai ka rika azumi wannan ke tafadin Allah wa laqad makanna fi ma in kun fihi da ka kawo wannan ba yana magana bane akan mushrikai to tana magana akan mushrikai amma akan su kadai ta sauko har da mu wa makanna makkannahum hakika mun ba su dama ta rayuwa da walwala da ci gaba da arziki a nan duniya su adawa fi ma in makanna kun fihi cikin abin da ko ba ba ku ba to wace ce wai ku da aka ce wai da kafaran maka kada yake wannan ka take Qur'ani ya zanto tafsir bila mufassis kenan kaddara da so ake sababin aya hukunci baya takaituwa akan sababi al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sababi kaida ce musallama in banda isha shafiyya da take da cewa kai amma kaida ce musallama a duniyar usulul fiqh cewa hukunci ya shafi kowa da kowa sannan ya ce wa na kuma ala alamin waɗansu suna fassara akan zamanin akan an fifita su akan mutanen zamanin su to me yasa suke suke cewa haka ai suna fadin maganar ne fifitawar da ake magana an yi wa banu isra'ilawa ba wai ta fuskar ci gaba bane ba kan dura ta fuskar keɓantattun al'amura da Allah ya ba su tazlilul gamam sai da aka sa girgije musu inuwa inzalul manni wa salwa ta yadda aka saukar musu da zarfa daga sama aka saukar musu da asalwa ƴaƴan hila kaga wannan an fifita su ne da wannan ta yadda aka tayar da su ruwa da aka umarci annabi Musa alaihi salam ya buga sandasa akan dutse fajarat min husnata ashara ta aina wannan ke batun al'amura amma ba ana nufin kere kere ci gaba an fifita su akan mutanen in an fasara ta akan mutanen zamanin su abinda sa ake wannan togon a ce mutanen zamanin su saboda duk abinda aka yi musu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi nasu da annabi shine shugaban kowa da aka sai zanto fikon su akan mutanen zamanin su banda karshe idan an zo karshe ba su kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yasa ake fasara ta haka wannan ce mai fasara wannan aya ya allazina amanu wal yastazinkum allazina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun tawafuna alaikum ba'dakum ala ba'd kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimul hakim wannan aya tana cikin suratul nur tana magana kan neman izini game da yaran gida idan kana da bawa ko kana da yaran gida ko ɗanka wanda ya kai ga balaga Allah ta ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani li yastazinkum alladina malakat aymanukum wato yara waɗanda suka balaga balaga ba nake nufi ya waɗanda suka yi imani liyastazinkum alladhina malakat aymanukum lalle bayanku da kuke mallakar su abinda daman ku ya mallaka su nemi izinin ku in za su shiga tsaki wanda zai lam yablughul huluma haka ƴaƴanku wanda suna da wayo amma ba su zama balagai ba su ma su nemi izinin ku talata marrat ba wai ana nufin neman izini sau uku ba a'a a lokuta guda uku marrat a nan lokuta guda uku kenan ga fassaran sunan min kamar salatul fajr kafin sallar asuba in za su shiga daki wa hina tadawuna thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke cire tufafin ku da azhar dan barci da ake na bayan azhar wa min ba'da salatul isha da kuma bayan sallar isha salatu auratin lakum lokuta ne guda uku wanda galibi al'auran ku take bayyana laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahu in banda waɗannan lokuta guda uku babu laifi in ba su nemi izini ba inda rana tsaka ne karfe tara ne misali karfe goma ne karfe biyar ne na la'asar bayan magariba ne sai yaro yake shiga ɗakin babansa ba tare da ya nemi izini ba ko yake shiga ɗakin mahaifiyarsa ba tare da ya nemi izini ba babu laifi amma bayan sallah azhar lalle zai shiga ya nemi izini ya sallama ya shigo idan an ce shigo sannan ya shigo yanzu zai shiga ɗakin babansa ka bayan sallan azhar da kafin sallan asuba da bayan sallar isha'i an fahimta ku wannan ana magana game da ƴaƴanka na gidanka da kuma bayi waɗanda kake mallakar su wanda suna kai kawo cikin gidanka kar su shiga ɗakin ka ko ɗakin matarka a ɗaya daga cikin lokuta guda uku da aya ta yi bayani sai sun nemi izini amma in ban da wannan lokutan guda uku saboda ana takwada da su a cikin gida ba lallai bane a ce duk shiga da yarinya zai ɗakin babar sa sai ta nemi izini duk shiga da yaro zai ɗakin baban sa ko ɗakin babar sa sai ya nemi izini ko da zai shiga sau ɗari a yi ne kaga wannan akwai wahalarwa amma in a wannan lokutan ne guda uku wato sai ya nemi izini to wannan zai nuna mana wani tsari na tarbiyya na farko idan an ce ka nemi izini kafin ka shiga wannan ya nuna a ina kake da ba a ɗakin ba kake kina a shekinan yara ɗakin su daban baban su kuma ɗakin su daban ko mahaifin su ɗakin su daban shi yasa aka ce kafin su shiga su ne amma mu yanzu ya ga mutum da shi da matarsa da ƴaƴansa guda bakwai a gida ɗaya a ɗaki ɗaya da haya ƴaƴa <laughs> biyar shi da duk gashi a ɗaki ɗaya a babu wani sirri da mutum zai a nan gurin ko tari ka ko numfashi kai sai ayyanka sun fassara numfashinka ka me kake nufi kar yi komai ma numfashinka ka dai sun fara wayo sun san me kake nufi kaga wanda ya saba tsarin tarbiyya ita duk waɗanda suke cikin wannan saboda matsatsin rayuwa muna roƙa musu Allah Allah ya yalwata musu su samu damar fita daga wannan kanji dan kanji ne wanda yake baya da daɗi ko nasisin kwabo walantana irin zaman gidan haya na mutum sama da ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar a gidan haya guda ɗaya a tara ban ɗaki ɗaya haɗa ya saba tsarin tarbiyya ya saba tsarin kiwon lafiya ba ya saba tsarin walwala ba kullum sai matarka ta kama maka layin ban ɗaki da safe matar wani suna cikin wani na buga mata kofa kai kana cikin matar wani tana buga ma kofa ban in na zaka fito wannan wannan tsarin bai da babu yanda za a samu tarbiyya mai kyau ana cikin irin wannan abin da ya kamata kullum mu lura shine ita rayuwa yadda ubangiji ta'ala ya tsara maka rayuwa ta addini in ba akan ta ka rayu ba sai ka samu kanta cikin wahala galibi abin da ya kawo haka matsaloli ne masu yawan gaske sharhin su zai yawa mu bar su dai a wani lokaci dan gaskiya ko an fara sharhin su ba zai yi ba a takaice ne wannan shine tafsirin wannan aya Allah ce kazalika yubayyinullahu lakum alayat ayat wallahu alimun hakim tambaya ta karshe wani yake cewa idan mutum aka ce ya auri baki tabiya ba yahudiya ko ba nasariya kenan to yaya gado a tsakaninsu sai ba gado a tsakaninsu dan ya aure ta ba ta ga dole sai ya ci gadon ta ko ta ci gadon sa ya halatta dai ya aure ta ga ka'ida in ya aure ta baka cewa dan me tunda Allah ya halatta masa manzon Allah ya halatta masa amma babu gado a tsakanin su domin abin da yake hana cin gado dama ɗaya ne daga cikin al'amura guda uku wa yamna ushaqqa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi rizqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa shakku kal yaqini abu guda uku rizqun bauta bawa baya cin gadon ubangidansa amma shi ubangida ai dama abinda bawa ya mallaka din nashi al'abdu ma malaka mulkul li sayyidihi ba maganin dama gado kawai dama nashi ne dama ta wa qatlun kisan kai duk wanda ya kashe wani in tsaya kashe uba ya ci gado ba za a bashi ba wasu lafi dini sai bambancin addini musulmi ba zai shiga dan kafiri ba kafiri ba zai shiga musulmi ba to kaga kenan ko da mutum ya aure ba kitabi ya babu gado tsakaninsu balake ce fafham fa laysa shakku kal yaqini ka fahimta abin da nake fada shakka da yaqini ba daidai suke da juna ba daga karshe a kamar yadda sarkin yaki yayi bayani wato Alhaji Umaru ɗaya daga cikin kwamitin masallaci da ko makaranta gaba daya a yan uwa da dama sun taimaka makon da ya wuce wanda har an fara aikin su musun da kowa gani gashin kuma ana ci gaba da yi muna fatan Allah saka muku alkhairi kuma kamar yadda ya faɗa akwai sauran ayyuka da suka tafi. cikin makaranta abin da ya shafi kamar yadda muka faɗa wuraren alwala da za a samar saboda ɗalibai mata ba sai su rinka takuɗuwa da maza ba na maza daban na mata daban duka kawunan famfo ne bai fi guda hudu ba za a sa da kuma gyara wajen don ya zanto yanayin wurin alwala wannan aiki ne da kuma waɗansu ayyuka dai da suka shafi makaranta saboda haka kowa ga an zagaya ana neman taimako kar mutane su kota duk wanda ya taimaka Allah ya ba shi lada wanda yake da halin zai taimaka bai samu abin taimaka ba kuma Allah ba halin taimaka wanda ma ke da kyakkyawan niyya a zuciya Allah ba mu ladan kyakkyawan niyya gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi